سبحان ولك الحمد بالأهل والمال والمعافات ثبت أبونا وبسطت رزقنا وأظهرت أمننا وجمعت فرقتنا وأحسنت معافاتنا ومن كل ما سألناك ربنا أعديتنا فلك الحمد على ذلك حمدا كثيرا لك الحمد بكل نعمة أنعمت بها علينا في قديمة أو حديثة أو سر أو علانية أو خاصة أو آمة أو شاهد أو غائب أو حي أو ميت لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم إنا نسألك من خير كله ونعوذ بك من الشر كله اللهم اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات اللهم بارك في أولادنا ولا تدرهم ووفقهم لطاعتك وارزقنا برهم اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبارك muna nan ci gaba da karatunmu a jiya a jiya mun kwana a cikin waje a fir'aunu wa mun ƙaula huwal mu wata ta kati zo kadiya wato wa amma man wuce kitabu bi shimali aya ta 24 kenan muka kwana jiya da Allah da albarka sunayenka Allah ka sa mu ƙarshe mai kyau ka shi ibadodin nan namu gaba ɗai kuma ka shigar da mu cikin ramaka gaba ɗai ka taimaka mana ka gusa mana da hitina da tashin hankali kowane iri wanda muka gani da wanda ba mu gani wanda muka ji da wanda ba mu ji da albarkar sunayenka bismillah alalama wa amma man uce kitabu bi shimali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 ولم أدر ما حسابيا يا ليتها كانت القاضية ما أغنى عني ماليا halaka anne sultaniya to Allah subhanahu ya ce wa amma man ushe jiya man ƙari bayani akan wanda aka bada tahi ne ga hannun dama shi yana cewa yana ta gaya mu abokai ne su taho su an littafi ne su karanta saboda ya ga abin da ya kaso ciki to amma ya kita babu amma wanda aka ba littafi ne bishi malihi shi ko ga hannu ne na hauni shi yana da damuwa wai kuli yana cewa ya laita ni ya kai cona lam kita biya ni ba a bani littafi na ba kuma wa ma adari ma hisabiya ni ban san hisabi na ba saboda ƙarya ba da ita sai ya yi ta saboda zama ne shi ba musulmi ba ya saba da karya har da ranar lahira yanayin ƙarya ya ce ba a ba shi littafi ba kuma ƙur'ani ya ce man wuce kitabo bi shimali an ba shi littafi amma ga hannun hauni an ka ba shi amma kun ji yana cewa ba a ba shi ba kuma walam adar ma hisabi yana cewa ban san abin da a hisabi na ba kuma alhali abin da da hisabi na cikin wannan littafi ya ganai ya ga hisabi ne amma ƙarya ce ya riga ya saba da ita yana cewa shi bai san hisabi ne ba ya laita kanatil qadiya ya kai tunta wagga mutuwa da a ce ita ce ta ƙarshe wato da a ce mutuwan nan da aka yi ba za a sake ta da mutane ba da ya huta ma agana a nemaliya yana cewa dukiyata ba ta yi min unhwani ba ba ta wadata ne ba mai yiwa dukiya ita ta tsarke shi ya yi abin da ba daidai ba ya samu kai ne cikin wannan haɗari don haka ya ce abin da dukiya ta bata umarni ne ba halaka ni sultaniya kuma duk ikon da nake da shi ya halaka saboda ranar kiyama babu wani mai mulki in ba Allah ba yana cikin wannan bayani sai Allah ya ce ku zo ku zo ba qullu ثم al-jahima ثم بسلسلة ذرعها سبعون ذراعا فاسلكوه إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يرد على طعام المسكين yana cikin wannan magana sai Allah ya ce da mala'iku zabaniya wato ma'aikatan wuta yace ku zuhu ku kama shi fagulluhu ku yi mai kokoni ku kama shi ku yi mai kokoni wato ku daure shi a kawo hannu a kawahu ne ga waya a daure summar jahima sallu sannan bayan kun tankware shi a summar jahima sallu sannan ku shigar da shi cikin wutar jahima in an sa shi wutar jahima summa fi silsilatin sannan a shigar da shi cikin wata sarka zar'uha faɗinta sab'una zira'an zira'i saba'in shi a faɗin wannan sarkar fasuluku ku shigar da shi ciki me dalilin da yasa an ka ce ai mai wannan azaba yana kuka amma an ka ce ai da halaka shi gaba dai yace innahu kana la yu'minu billahi al'azim abin da yasa shi ya kasance bai imani da Allah mai girma kuma babban lahi nai wala ya hudu ala da amin miskini bai kwadaitawa ga abincin miskini wato babban lahi ne bai taimakawa ga talakawa kun bai cewa a taimaka musu idan mutum na da wanda zai kullum ya ga cewa ya ɗibi wani abu cikin abin da Allah ya bashi ya ba wani miskini sadaka wannan shi ka maganin wanga azabar da kun ka gani a kun ga dalilin da Allah ya ba su na cewa a yi mai wannan azaba mai tsanani wala ya hudu balal jawa ala da amin miskini ga mm. abincin miskini wannan kunji babban dalili na saboda haka ku kare kanku daga azabobin Allah gurgurwa wadda kuka iyawa kowanku ya kare kai ne daga azaba Allah walau bi shiqqi tamratin ko da tsagin dabino na Ko da guntun dabino ka tsaga ka gunta ka ba wani ka dai yi kokari ka yi unhwani da damar ka ka taimaki miskini فليس له اليوم فليس له اليوم هنا حميم ولا دعام إلا من غسلين لا يأكله إلا الخادعون كما وانا عذاب da aka فليس له اليوم هنا حميم يوم ranar kiyama bai da hamimu bai da masoyi babu wanda ka kamna sai ranar kiyama wanda bai taimakon miskini ba ya da mai kamana ta yi an lahira wala da amun kuma bai da wani abinci illa min gisilin sai ruwan kurji suwa abinci ne la ya kuluhu ba mai cin wannan abinci illa huna sai masu aikata kuskure da gangan irin wanga mutum shi dai ka cin irin wanda. jama'a akwai ohari da dama ku ku taimaki talakawa gurgunan wanda kuka iyawa dukkan mutane talakawa na kowa talakana ya ayyuhan nasu antumul fuqara'u ila Allah ya ku mutane dukkan ku fakire kuke zuwa ga Allah amma kowa ya diba abin da yake iya waye. kowa fakiri na amma wani fakiri ba ɗaya yake da wani fakiri ba kowa miskini na amma wani miskini ba ɗaya yake da wani miskini ba yanzu abin na an waye gari wani babu abin na rabin rabin sa'i cikin gida ne kuma mutum nawa da kake mutum kai wani ba rabin rabin sa'i ba komi babu gida ne ga 'yan makaranta nan tattashi da yawa wani komi babu ba gida ne ba kai ko gidan bai da ko gidan bai da to ka yi wa da kaka iyawa wajen ganin ka tsirar da kanka daga irin waɗannan hitintinu wanda kun ga a hitinan lahira Allah sai ya san iyakarta ba wanda ya san iyakarta ba irin ta duniya ta bar za a ce ai kowa ya san iyakarta don duk iyakarta mutuwa da an mutu shi kenan to ta lahira ba lahira ba a mutuwa fatte lahira bai mutuwa saboda haka ku yi duk gwargwadon wanda kuka iyawa ku yi ku kariya ku yi gina annabi ya ce sallallahu alaihi wasallam fatakun nara ku kare kanku daga wuta walau da shi tamratin koda da tsagin dabino na koda da tsagi na na dabino ko kare kanku daga wuta ita wuta Allah duk abin da kaka iya kai sadaka da shi in dai wanda shari'a ta halitta na kuma kai sadaka saboda Allah to kana samun kariya daga azaba Allah shi yasa annabi ya ce fatakun nara ko kare kanku daga shiga wuta wallahi shi ka saboda koda da tsagin dabino na yadda za ka iyawa ka yi irin ayyuka irin wannan wani kaka keɓewa in ka samu abin da za ka yi sai ka keɓe wani mutum daga cikin mutane sai ka bashi ka ce kullum ka yi min saraka da ya hamsin kaga kai ka gama da wannan matsalar Yan abin na abinci na ka bashi ga yi biyu ka aji kullum ka kasa ka kukkulla kulli kulli kulla su kulli goma kullum ka yi min saraka da kulli guda kaga kai ka hishe su da gare ka balle ko ka ji waya daukowa wata rana ka hishe su da gare ka ka riga ka kare wannan matsalar ita sai dai wata nan gaba to haka za ka yi don ka kare kanka azumin ramadana na muke abubuwa suna da sauki ciki ne ana ba da lada mai yawa Allah ɗaya san ya kayan ladar da aka ba su ga watan Ramadana. sai ku wanda hadisi ya faɗa fala uqsim فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون إنه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون ولا بقول كائن قليلا ما تذكرون تنزيل من رب العالمين ولا اقسم ba sai na rantsuwa da ma tumsuruna da abin da kuka gani ba ba ba sai na rantse da abin da kuka gani ba wa ma la tumsuruna kun ba sai na rantse da abin da ba gani ba ba sai na rantsuwa da abin da kuka gani ba ba sai na rantsuwa da abin da ba gani ba inna shi qur'ani da qaulur rasulun karim magana ce ta manzo mai karamci wato manzo mai karamci ya karbo wannan qur'ani zuwa ga jama'a wa ma huwa bi qauli sha'ir shi wannan qur'ani ba magana ce ta mawaki ba don kun san suna cewa qur'ani waka na Allah yace a'a ba maganar mawaki ta ba shi qur'ani wato magana ce ta Allah subhanahu wata'ala amma qalilan ma tu'minuna kadan ne kuka imani wala bi qawli kahinin kuma shi qur'ani ba magana boka ba ah, dan kun san sana cewa annabi boka to annabi ba boka na ba kuma qur'ani ba magana boka ta ba qalilan ma na kadan ne kuke yin tunani kuna wa'azantuwa shi qur'ani tanzilun saukawa ne min rabbil alamin daga Allah ubangijin sa walau ta qawala alaina ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقضانا منه الوتين فما منكم من عد عنه عاجبين وإنه لتذكرة للمتقين آه شي قرآني تنزيل سوكواني من رب العالمين دقى الله أبنجي جسالك الله يسوكر دشباب da يسوكر دقرآني إنبا الله با shi wanda kuka cewa shi ya kaga ƙur'ani, manzon rahama walau taqawwala alaina ba'dal aqawli inda ya kaga wata magana tashin maganganu wanda ba mu mun kace ba yace mun ce la akhadna minhu bil yamin da mun kama shi da hannunmu na dama da da hannun dama za mu samu kamo shi summa laqada ana minhu watina sannan mu yanke mai wata jijiya da aka ce ma alwatin wadda take hada zuciya wadda take hada zuciyar mutum da kwakwalwa tai idan aka ɗebe wannan jijiya mutum mutuwa ya kai to inda yayi mana kage ya jingina mana abin da bamu ce ba da mun kama shi da hannunmu na dama mu kace mai wannan jijiyar kuma minkum min ahadin babu wani guda cikin ku hajizina anhu wanda zai kare shi daga wannan azabar da zamu yi mai wa inna shi qur'ani la tazkiratun tunatawa ne lil muttaqin ga masu takawa Allah ya sa mu shi gizo amin wa inna lana alamu wa inna lana alamu anna minkum mukaddibin وإنه لعثرة على الكافرين وإنه لحق اليقين وسبح باسم ربك العظيم وإنا لنعلم كما لليمو منسني جعل عليك من لليمو منسني أنا من الكومة كذبين لليسنكو أقوى ما تقريت القرآن آية النمبر سيدد الشيبان wa innahu shi qur'ani da hasaratu nadama ne a kafirin ga kafirai ranar kiyama za su yi nadama game da karyata shi da sun kai wa innahu la haqqul yaqin lalle shi qur'ani la al haqq wato yaqini na na gaskiya fasabbih kai tasbihi bismi rabbikal azim da sunan ubangiji mai girma ka ce subhana rabbiyal azim subhana rabbiyal azim subhana rabbiyal azim to a roƙonka maka Allah da albarka wannan sura da daraja wannan sura da ɗaukaka ta ita wannan sura wato suratul haka da imanin mu da kai da abin na ibadodin mu gare ka musamman azumin ramadana Allah muna tawassuli da suwa zuwa gare ka Allah ka taimaka mana dukan muka gafarta mana zunubanmu kuma ka gafarta ma uwayenmu zunubansu ka gafarta ma uwayensu da kakanninsu zunubansu ka gafarta ma yanne da kannai da iya da iyali da zuriya uwayenmu matayenmu duka Allah ka gafarta musu da su da uwayensu iya da zuriya waɗanga da ka ba mu da waɗanda za ka ba mu ka taimaka mana ka kama mana tarbiyyarsu kuma ka hake mana su ka kare mu ka kare su daga shari kowane iri kuma ka gafarta mana mu da mu da su baki daya yadda ka gwada mana ƙarshen wannan sura cikin natsuwa da kwanciyar hankali babu rana iska na bugowa cikin jirgi an kuma na ƙarshen duk wahaloli muka gani da wata jirgi ba mu je da muka sani da bugi gwada ba da aka suna sanar wannan da ƙauyuka lahiya da darajar sura do ba tsohon gari ya moda shirin aka shirya abin almajirai alamar shirya kuɗi da kawa ka shirya su miliki wa'anda ake tsawonar da mu lahiya a cikin nan da ƙauyuka muke jiha mu ka ƙara mata lahiya da zaman lahiya do wasu alamomin hitina da aka gani Allah ka kuranye Allah do wasu alamomin tashin hankali Allah ka kuranye ka zaunar da mu lahiya a cikin waɗin jihar ka zaunar da mu lahiya a cikin arewa arewa ƙasar musulmi Allah ka zaunar da arewa lahiya Allah ka zaunar da arewa lahiya da albarka sunayenka ka taimaki tarayyar Najeriya ita ma ka zaunar da ita lahiya kai mana jagora ka tsarkake ibadodinmu ka she ibadodin mu ka sauƙaƙa mana azumin ramadana Allah ka sauƙaƙa mana azumin ramadana Allah ka sauƙaƙa mana ayyukan ramadana Allah ka sauƙaƙa mana lalurorin ramadana ka sauƙaƙa mana matsalolin ramadana kuma ka anshi Ramadana muka ƙara mana imani da lahiya Allah ka warkar da mu daga ciruta kowace iri duk wani rashin lahiya da a cikin jikunkunan mu da albarkar sunayenka Allah ka warkar da mu bukatoci wa'anda an kunshi cikin zukatanmu da da albarka sunayenka ka biya mana su kuma ka taimake mu ka sa aljanna makoman mu in kiyama ta